To a'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wannan shiri na musamman na tsaka mai wanda kuma nake yin sha'anin birnin tarayya Abuja Najeriya ku lokacin da Najeriya take cikin wani mawahacin hali na yajin aiki da aka fara kusan ko ina yau ranar da muke wannan daukan wannan shiri wato uku ga watan Yuni na shekarar 2024. Ina tare da manyan sanatoci ko kuma 'yan majalisar dattawa guda biyu na Najeriya wanda zamu yi wannan tattaunawa. Da farko muna tare da shi shi tsohon eh, mai shiga wannan fili don ba yau ne sanata aliyu ahmed aliyu wada da ya shigo wannan shiri din ba ya taba shiga shirin nan shekaru da yawa amma mun manta da waye wannan fama amma da yau zai sake wata fama din sannan wato eh, wani abu da zan gaya muku game da shi sanata ahmed aliyu wada da shine a da rikakken nan jam'iyyar apc ne sai aka bata mishi rai a zaben fidda gwani da aka yi a jihar su ta nasarawa kefi sai ya fushi sai ya fice ya koma cikin jam'iyyar sdp a jam'iyyar SDP nan a zaben da aka yi na February na shekarar 2023 santa Amin Ali wada da ya abin mamaki ba wai ya kada yan jam'iyyar APC da PDP ba abin ban mamaki shine a lokacin shugaban jam'iyyar APC na Najeriya baki daya Eh, sanata adamu abdullahi dan wannan ba wai dan wannan jihar ta nasara ba ne dan wannan yankin nasu ne da ya haɗa aka da su kuma allah ya bashi nasara ya dawo a cikin majalisar dattawa sanata Amin barka zuwa gode to a ɗaya bangaren kuma ina tare da sanata babangida hussein sanata babangida hussein na farko ba sarakin gargajiya ne daga jihar jigawa shi ma a cikin watan february muna maganar sanata Amin ya ci zaben sa a watan february na wacce shekara shi kuma a watan february wannan shekara ya cika shekaru 60 chip a ran shi daga wannan wata na february din kamar da na ce basarakin gargajiya ne kuma tsohon babban ma'aikaci ne na gwamnati wanda ya rika yin mukamai da yawa da suka hada zama permanent secretary a ma'aikatu daban-daban da suka hada da ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar ina jin ayyuka ce ko da gidaje to ba da bayan haka yana da wasu manyan manyan digirori guda biyu da suka hada da wanda ya samu a jami'ar ahmadu bello da kuma wanda ya samu a kwalejin horar da sojoji ta kaduna wato nda amma ba kai soja ba ko kai soja <laughs> <laughs> ban yi soja ba to um, ina muku barka da zuwa so kamar yadda nace daga jihar Jigawa shi sanata um, Babangida yake kuma kamar da muka ce basarakin gargajiya ne to kamar yadda nace bari in fara da kai sanata tun da kai daga jam'iyyar APC ka fito mai mulkin Najeriya ya muka zo muka samu kamar cikin wani hali na yau ba aiki a Najeriya ma'aikata suna yajin aiki ba hanyar tafiya ba bankuna ba ma'aikatu ba abubuwa da yawa ta Najeriya ta zo ta samu kanta cikin wannan hali ta'awuzu bi sabil alimin shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato ina godiya da wannan dama da aka bamu domin mu bayani akan yanayin halin da ƙasa take ciki a shi dai magana musamman akan wannan yajin aiki abu ne wanda ya biyo bayan rashin daidaituwa tsakanin wakilan gwamnati da kwamitin da gwamnati ta kafa da kuma su kungiyar 'yan kwadago a kuma duk ƙoƙarin a shawo hankalinsu domin su fahimci illa da haɗari da yake tare da yajin aiki to ba ke ga nasara ba amma dai ana magana amma eh, sanata babangida ba yau ake ta takaddama tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnatin tarayya musamman wannan sabon gwamnati ta tinubu ina jin ƙungiyoyin ƙwadago sun ba gwamnati wajen wata ɗaya ta yi tunanin abin da take so ta yi fi su idan ka dubi abin da suke takaddama kan shi na ƙaramin albashi na dubu talatin idan aka dubi halin da najeriya take ciki yanzu ba kuɗi ne da zai ishi mutane ba ba ka ganin gwamnati ta yi jan kafa wajen ƙoƙarin warware wani abu To gwamnati ai ta yi kokari domin an kafa kwamiti wanda ya jawo memba memba daga ko ina da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki a harkokin albashi na kasan nan. Kuma kwamitin nan Malam Bukar Goni Aji tsohon ma'aikaci tsohon shugaban ma'aikatan ƙasa baki ɗaya shi ke shugabantar shi. Kuma su ma 'yan lebo din suna da wakilci duk da su shiga su fita a shawo kansu a roƙe su su suka dinga daure wannan tafiyar wannan kwamiti wanda ta kai matsayin da ba su iya kammala aikinsu ba. Mm. Amma mun tabbatar da cewar gwamnati tana da kyakkyawan niyya musamman ita gwamnatin bola ahmad tinubu da ta yadda da tuntuɓar kowa da jawo kowa domin ya bayani ya faɗa abin da ke zuciyarsa to amma dai kamar yadda na faɗa dama shi ai idan ana Uh, zama irin wannan dole ne wani zai yi fushi ya tafi wani zai yi fushi dawo mun tabbatar da cewar uh, irin bayanan da ake musu da kuma irin jawo hankalinsu akan illar uh, wannan yajin aiki mun tabbatar za su dawo za a zauna sanata a eh, matsayinka na jam'iyyar adawa ta sdp eh, me na a yi game da abin yajin aikin nan da ake da abin da ya janyo shi to a'udhu billahi samiul aliyu mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah muna godiya da wannan dama da muka samu wannan maganan jam'iyya da nake ciki ta adawa akwai maganan da adawa ma ba ta cikinta magana ce bayyananniya ta gaskiya kai da komowa kan wannan yanayi da ake ciki tsakanin kwamiti da gwamnatin tarayya ta sa shugabannin kwadago ƙungiyar kwadago amin magana ce ta yanayin da ƙasa ta samu kanta rayuwan hakkin gwamnati ita ce ta kare rayuwan 'yan ƙasa da dukiyoyin 'yan ƙasa ba ka iya kare rayuwan kowa cikin yunwa da wahala to yanayin da ake ciki yau kwandon tumatir kudin da ake magana ta albashi dubu talatin amin menene minimum wage mafi karancin albashi dubu talatin yau a yanayin da muke ciki a najeriya ba ta wa kowa komai kuma babu shakka kamar yadda dan uwana ya faɗi gwamnatin eh, bola ahmed tinubu ta zo da kyakkyawan manufa da ƙudurori da yawa da za su ingantar da rayuwar ɗan adam to amma a gani a ƙasa shine su waɗannan suke magana ga yanayin da muka samu kanmu saboda haka gwamnati ta yi wani abu kan albashi mafi karanci da za ce ɗan ƙasa ya samu an je an komo an kai har dubu sittin dubu sittin fi sabilillahi ba ta yi ba ba ta yi ba don ka duba dubu sittin a kwana talatin in ba ma yanzu kamar gwamnatin shi da ta zo da wannan manufa na credit scheme ba da bashi dama da ɗan ƙasa zai iya neman bashi ba shi wannan ba haka ba mai albashi fa da kake magana a dubu sittin zai biya asibitin kansa da na iyalinsa da kudin makarantar 'ya'yan shi da cefanen gidansa da transport da tafiye-tafiye na zuwa aiki da dawowa da sauransu dubu sittin in ka duba ba ta yi ba. nawa kake ganin zai ma'aikaci a ƙarancin albashi? a karancin albashi kada a bawa ma'aikaci a ƙasar nan ƙasa da dubu ɗari da hamsin ni a ga tunanina kai wato kafin kai ga wannan gwadabin faɗin abin da ya kamata a ba ma'aikaci a yana da kyau mu yi wa kanmu da ƙasar mu adalci tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya gabaki ɗaya ya raunata tun daga cutar covid da aka yi ta shekarar dubu ashirin da ashirin har yanzu ba ƙasashen da suka murmure daga wannan musiba da aka fada don ba da ƙaramin misali ƙasar saudi arabia gabaki ɗaya mutanenta mutum miliyan arba'in ne kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi fitar da gangan mai kullum a kowace rana kowa ya san irin daula da cikin jin daɗin da 'yan ƙasar saudi suke ci musamman mutanenmu da suke arewa da suke ba saudiya sun sani nawa suke biya haraji a matsayin vat value added tax kashi goma sha biyar daga cikin ɗari ake biya nawa muke biya a najeriya kashi bakwai daga cikin ɗari 7.5 muke biya a matsayin vat amma sanata baban gida abin da ke da rudani yayin da albashin yana nan ya cire cak yadda yake bai motsa ba tsadar abubuwa tana tashi to ya taya mutumin da ba kara masa albashi ba kuma tsadan abubuwa na gero yanzu in ka dubi eh, kudin buhun shinkafa ko gero ko kuma kudin litar mai a lokacin buhari da ya shilla zuwa sama yanzu a cikin tinubu ai ba ɗaya bane amma albashin wannan wannan gaskiya ne a bana banki bana cikin waɗanda suke kin a ƙara albashi wajibi ne a ƙara albashi a in ka duba abin da ake kira consumer price index yanda tafiyar kudaden kayayyakin masarufi ne gobe ke tafiya hailo in ka dubi inflation wato uh, tsadar kaya mm. ta kai kashi 33.4 a watan hudu da ya wuce mm. wannan gaskiya ne amma ni kullum abin da nake magana ba na goyon bayan mu rinka kallon ƙarin albashi a matsayin shi ne yadda za mu inganta rayuwar mu. Ta hanyar samun abin masurufi na ma'aikata. A'a a'a ba ita kaɗai wace ba. Wato idan ka duba idan ka duba kuɗin ina suke tafiya asibitoci makarantu ruwan sha idan gwamnati ta mai da hankali kan yin waɗannan abubuwan ya zama cewar ma'aikaci zai iya zuwa asibiti ya samu magani idan iyalinsa ba ni a wuri na shine abin da 'yan najeriya za su matse gwamnati su tsaya akan gwamnati da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya akan a bamu wa'annan kayayyakin a kai wa'annan kayayyakin a tabbatar da gwamnati ta sa kuɗi a ɓangarori wanda za su taimaki rayuwar mutane kamar tsada tumatir da ake magana ai tumatir dama duk shekara haka yake idan damuna ta zo yana yin tsada to me kamata a yi a samu hanyoyin da za a yi preserving din shi wato a samu kamar tanadinsa yanda idan lokacin tsada ya zo sai a fito da shi abin da ya kamata mu mai da hankali wajen sa kuɗi a wayannan bangarorin ne ma'aikata gabaki ɗaya muke da su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gari muke da su gabaki ɗaya 'yan najeriya miliyan kusan ɗari biyu da ɗori sun ta'allaka sun dogara akan gwamnati ba wannan ma'aikata guda biyu ba ni kullum magana ta ita ce wa'annan social services da ake bayarwa ilimi lafiya ruwan sha wannan idan gwamnati ta mai da hankali a kansu kuma ta ɗauki kuɗinta ta saka a ɓangarori wanda za su sama wa mutane yaran mu matasa aikin yi ina ga shi ya fi mana amfani da damun kanmu da kan harkar albashi babu shakka abubuwan da ya faɗi haka suke <clears throat> amma kamar yadda ya ce eh, saudi arabia kuɗin menene value added eh, but darajan cinikayya kenan ko 15% eh. ah, eh, haraji da ake biya kashi sha biyar ne cikin ɗari hmm. nan kuma kashi bakwai kawai hmm. amma kashi bakwai ɗinmu ya fi ƙarfin kashi sha biyar ɗinsu don su miliyan arba'in kawai ya ce muna miliyan ɗari biyu ne da kusan hamsin saboda haka kaga yawan masu biyawa sun fi yawa a nan hmm. wannan ba dalili ba ne na da za ce ba za a karawa ma'aikata albashi ba especially da wannan gwamnati gwamnati kafin yanzu da gwamnatin yanzu kokari ake a yaƙi cin hanci da rashawa mutumin da ya je aiki cikin yunwa cikin damuwa ta yaya kila wani kafin ya bar gidansa iyali ta ce tofa magin nan fa ya kare ko ko gishirin nan ko manjan nan kuma ya je wurin aiki eh, yana da tunanin ina za a samu albashi ko ta kare ko tana da nesa wani ya zo ya zo mai mummunan yanayi ya zo masa da tunanin ga wani abu zai bashi don a ɓoye wata fayil ko a juya wata fayil abin nan zai yi don neman rayuwa abin da ya kamata shine yadda ya faɗi idan abubuwa da suke ingantar da rayuwar ɗan adam kamar yadda ya faɗi makarantu asibitoci hanyoyi titi don in aka samu titi masu kyau amma ya kaga amini abin da ke ga biyu ba ba ake wannan ababen ba sai isa albashin bai isa eh. tsada na ƙara ƙaruwa ina mutum zai sa kansa a ƙasar nan ne to shi yasa ya dace a ƙara albashin ta kai ga yanda za ta manta albashi ko miliyan dubu aka bawa aka bada ba ta isan dan wato wato wato uh, mai girma sanata ina so in shigo a wannan yanayi a uh, ƙarin albashi kamar yadda magana ka ta ƙarshe ka ce bai taɓa maganin matsaloli na rayuwa ba mu fara daga udoji yana maganin matsaloli sai dai ba ta isa albashi shi yasa take sunanta ma ko a hausa albashi certificate din bashi <laughs> mu fara da udoji a wannan 1972 mun san lokacin da gidan da babu keke an yi keke gidan da babu mota an yi mota gidan da babu babur an yi babur inda babu amarya an kara <laughs> duk wannan abubuwa ne wanda mu muna yara mun san mota ma sabuwa ta wuce a lokacin a lokacin a lokacin nan a lokacin nan in mota sabuwa ta wuce sai mu ce udoji eh. in riga sabuwa aka sa sai mu ce udoji yayi yawa to to maganan gaskiya ai bai maganin matsalolin rayuwa ta al'umma ba aka zo aka ƙara sake review na na albashi aka yi na ibb na baban gida aka yi na ah, ah, abdulsalam duka waɗannan ba su yi maganin matsalolin rayuwar al'umma ba mm. ban ce kar a ƙara albashi ba amma da za a ƙara kashi ɗari a kan ɗari daga cikin abin da muke magana ba zai maganin matsalanmu ba matsalolinmu mu kai magani asibiti a inganta rayuwar al'umma makarantu a gyara makarantu yanzu kai a eh, sata babban gida kai babban manomi ne duk wanda ya san ka san kana da shaka daɗe kana sha'awar harkar noma samar da abinci da sauransu abincin nan ba wai babu shi bane amma yi wuya ga kai ga talakawa ya ba nake so mu gane shin ana ta magana albashi mutane da ba sa aiki da gwamnati ba wanda suka dogara sai ma'aikaci ya je ya samu kuɗin ya je ya saya ko ya sayar sannan su za su samu abin da za su ba ma'aikata ba ne so akwai talauci a ƙasa ne a sanadin rashin isasshen albashi ko kuma akwai talauci a ƙasa ne a sanadin wasu dalilai daban akwai dalilai talauci da yake a ƙasar mu dalilai ba su ce guda biyu ko uku ba dalili na farko tattalin arzikin duniya ga baki daya ya raunata amma abin da eh, Najeriya ke samu na kudin shiga ya ragu ne sosai ya ragu lokacin ko a yanzu idan ka duba gangan mai da opec kungiyar fitar da eh, mai na duniya eh. ta baya ba Najeriya ganga miliyan biyu da ɗari biyu ta bata a rana nawa muke fitarwa a yanzu haka a yau dinnan da muke magana ba mu iya kai ganga miliyan ɗaya da dubu uku ba ganga miliyan ɗaya da dubu uku ba yanda ƙungiyar mai na najeriya suke ba wa gwamnati ba mhm. amma a zahirance babu wani wanda yake da wani mechanism in ban da ita nnpc kawai da za ta zo ta faɗi cewa kaza ne amma ƙarya ne abinda ake samowa ya fi haka ai muna aiki da abinda aka bamu a zahirance amma amma eh. abin da za a bayar a zanarci a rubuce daban ta eh. bayan gida kuma mun san wannan ai kowa ya sani gashi ne na fita a jarida zaka ga an fasa pipe an fita da mai an saci mai an fita da shi an ba inda ba a man Najeriya ba ya shiga wannan gaskiya ne amma dai mu muna aiki da abin da aka bamu domin ai mu da tije ne muna aiki da abin da aka bamu a rubuce kuma ma'aikatar gwamnatin nan nnpc din aya kasan mu take domin mu ne wakilan jama'a idan akwai matsala a gare ta wajibi ne haƙƙin mu ne aikin mu ne mu je mu tabbata sun yi sai su eh, tinubu ya cika shekara daya a watan da ya gabata da hawan wannan mulki wannan matsalar da take ƙara ta'azzara ta rashin ƙaramin albashi ta rashin warware wannan matsaloli tashi tashi an kula da sauransu mu dubi ita shekara daya ta tinubu don kafin ya zo ma shi ba kansa an ce ya gaji wasu daga cikin matsalolin amma matsalolin nan maimakon sawwaka da aka samu sabuwar gwamnati sai su karuwa suke so idan ka dubi shekara daya ta tunubu a matsayin ka na wanda yake cikin jam'iyyar kuɗe da shi amma kuma da tunanin halin tunda kai sarakin mutane ne wannan abu ne da yake ya sha ban da harkar siyasa fisibillah kana ganin tunubu eh, zai maki nawa zaka iya bashi in daga cikin maki goma ko daga cikin maki dari maki nawa zaka bashi na nasarorin da ya samu a wannan shekara daya wato ka ɗauka ka ba da maki da za a ba a'a ina ina so a ina a'a ina so a bani dama sai in ɗauki sai in ɗauki ba siyasa ba ci ba wannan ai ai magana magana magana magana gwamnati muke magana gwamnati muke yi magana al'umma muke yi kuma magana ci gaban ƙasa muke yi ya kamata ka bai wannan babban ɗalibin maki shi ba zan ba zan bashi zan bashi amma kafin fara bashi maki ina so duk abin da za mu yi wa kanmu mu yi junin mu adalci kuma shi ma mai wasa adalci inda inda muka kalle shi a matsayin shugaba eh. mun san ya shigo da kyakkyawan niyya mun san kuma ya shigo da kudurruka da yawa ya shigo da kudurruka da yawa da Allah mai abin nan mutanen Najeriya suna jin kafa suna jina maki nawa za ka ba cikin goma ko cikin kashi ɗari wa tinubu in ka bashi goma ma na san kana da kamar kamar yadda na faɗa a buɗe shirin ita gwamnati ba lokaci gare ta ba iyaka gare ta ba wani abun fara shi ake so ta gwamnatin ma ta ida kamar yadda akwai gwamnatin ayyukan da gwamnatin baya ta fara wannan gwamnatin za ta kaddamar da su akwai matsalolin gwamnatin baya wannan gwamnatin ita ce za ta gyara su saboda haka a shekara guda ya yi gaggawa kai ba wa mutum maki a matsayinsa na shugaba ya an samu nasarori an samu yawa an samu nasarori eh. za ka bashi maki mai yawa amma eh. wajen kasawa eh. da yake jam'iyyar kuɗi ne ba za ka bashi makoki da yawa wajen kasa wajen gazawa fara da nasarori ne wanda nasarori ya samu nasarori na farko a shekara ta farko a wannan janye duk da mutane za su ga cewar dunkule kafin tallafin man fetur eh. dunkule Uh, foreign exchange eh. wato kamar eh, da black market daraja kudaden kasar waje wannan abu ne mai kyau domin kamar yadda ka sani ah, kuma kamar yadda kullum ake ta kuka babu ƙasa a duniya da mutum zai je kawai gwamnatin ta sai da kayanta aka shigo mata da kuɗi kuma sai ta ɗauki kuɗi ta baka ka zo ka buɗe shago kana sayarwa babu inda ake haka a duniya sai najeriya wannan ba abu ne mai kyau ba kuma shi yake haifar da mm. wato uh, rashawa da cin hanci corruption a system din uh, idan mutum kana da sha'awar ka kai ɗan ƙasar waje karatu ko ɗan yatsan ka na ciwo kana so a je a sa maka bandeja a asibitin ƙasar waje ɗauki kuɗin ka je kada kuɗin ka eh, babu dalilin da gwamnati za ta ɗauki kuɗin ta sata amir san ba za ka yi wata wata wajen ba da maki ga tudu ko ba kuma duk abin da zan faɗi ni zama na a nan ba na zaune ne wai ko don na jam'iyyan adawa ba apc tana jini na har yanzu amma kamar yadda na faɗi in aka gama zaɓe gwamnati ba magana ba ce ta jam'iyya daga wani jam'iyya kake ni a uh, bola ahmed tinubu gwamnatinsa zan ba shi kashi arba'in daga cikin ɗari a mm. ah, kashi wato na ma saboda dai na zaman zamanto conservative mm. in ba haka ba sai na ma ba shi kashi hamsin cikin ɗari kuma ga dalilai na da farko tukuna gwamnati abin da ake so da gwamnati shine 'yan ƙasa mm. da daɗi ko ba daɗi su fahimci mai ina ne alƙiblan gwamnati ya kasance akwai sadarwa mai inganci tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa gwamnatin ashuwaji bola ahmed tinubu kowa ya san direction ɗinta ko da daɗi ko ba daɗi an san direction direction ɗinta shine yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma alƙiblanta alƙiblanta kenan kuma kasan idan abu sabo ya zo wanda suke, ma, suke jin daɗin tsohon yanayi ba su yadda da sabon yanayi wanda kuma ma ba su jin daɗin tsohon yanayi don ba su san sabon yanayin ba su kansu ba su yadda da ita ba to wannan abu ne bayyananniya an fitar da uh, policies in gwamnatinsa to a ka a matsayinka na ɗan jam'iyyar hb me ya kasa tunu a shekara ɗaya din nan a ina da ina ya kasa tunda ka ba shi kashe arba'in zuwa hamsin eh, to inda aka kasa shine maganan a samu a dakatar da um, menene uh, exchange musayan naira da dala har yanzu ba samu hankalin wannan ba me yasa me yasa kuwa don yanayin da aka ɗauko ba yanayi ba ne na sha faɗi ko a a cikin tun jawabinsa na farko ya ce shi ya tsoron zai bar naira ta je ta samu wa kanta darajar kanta a kasuwa yawa to idan aka yi haka amma naira ta samo wa kanta darajan kanta a kasuwa wannan sai mun ingantar da masana'antunmu muna kera abubuwa da za a rinka fitar da su ƙasan waje don mu samo kuɗin ƙasan waje ya shigo mana ko da buhari ya tafi naira ɗari bakwai ne a dala yanzu dubu da ɗari biyar ne eh saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta najeriya ne take ciki sanatoci ina da matsalan ina da matsalan ya kawo misalan duniyan nan da kuke son yi ina so in kawo misali ne na'am bismillah a yanzu misali kan magana tsadar abinci da kake yi eh. maganar tsadar abinci da wahalhalu da mutane suke sha na samun abinci abubuwa ne bayyanannu mu da garuruwanmu suke boda wanda muke wakiltar ƙananan hukumomi da suke kan boda duk rana kan iyaka din rana mota wadda suke cewa giwa-giwa eh. ba ta fita daga yankinmu ba misali ko mai gatar ko ta bi ta zaure ta wuce daura ta shiga kwangwalam ta shiga nijar hmm. akalla hmm. a rana eh. mota talatin za ta tashi abincin nan namu fitar da shi ake yi abincin najeriya shine za ka gan shi har central african republic mm. da dawonmu da zoko da barkono duk wani abu na kayan nau'in noma mutane suna noma duk da matsalolin tsaro da muke da shi a ƙasar nan ana noma kuma da abinci amma babban matsala shine bodojinmu da mun kasa tare su mm. mu hana wannan mummunar dabi'a ta smogal da ake fita na kayan abinci na farko kenan na biyu a ɓangaren noma a wato kama kai ne kana da mutum goma to ya dace a ce aƙalla mutum uku zuwa hudu zuwa biyar ka tabbatar cewar ka biya bukatunsu sauran waɗannan da baka iya biyan bukatunsu ba ka san yadda za ka yi kai shirin na gaba a halin da muke ciki yanzu a eh, maganar magana naira da alhaji ahmed eh, wada da ya kawo eh, muna magana cewa lokacin buhari ba ta kai dubu ba yanzu ta kai kusan dubu da rabi hmm. kuma ga alama yau ta tashi yau ta fadi hmm. ashe wannan dabaran da tinubu ya so ya fito da shi na cewa ya bata ta je um, ta samu kanta daraja dabara ce ingantacciya kuma sannan na biyu wani lokaci kakan ga ana kama masu canji da waye-waye kama ana so a tsoron laifin kasawar dala idan ka kwatanta ta da naira um, a kansu hmm. so tunda wannan dabara ta tudu din ba ta yi ba yanzu sai yaya kenan to magana gaskiya ai ba ma matsalan ma yan canji ba su ne matsalar canji ba masu canji ah, wato kamar abin da zan ce ma kamar ciwon kai ne a jikin mutum eh, eh. shi ciwon kai ba cuta ba ne ba alamun wata cuta ne babban matsala da muke da ita shine mu tsaya mu tabbatar da cewar kamar yadda ya magana mu daga gida local production productivity wato wato yawa abin da muke sarrafawa kowa ya san lokacin da a lagos muna da volkswagen of nigeria suna motoci hmm. a ku suna marsandi staya abuci suna yin tantaye da tifofi fiat a kano suna tantaye da motoci pijo a kaduna suna yi muna da kamfanin berek muna da kamfanin michelin kamfanin nuka iri-iri a watan wannan da ya wuce na april a alkaluma da muka samu kamfani 333 suka rufe suka daina aiki a Bombay da sharaɗa ta Kano kadai saboda na farko tsadar wuta na biyu tsadar kayan aiki na uku tsadar dala to amma magana ita ce wato abu ne mai kyau abin naira ta samu darajar kanta da kanta wannan zai ƙara bawa 'yan najeriya dama su ƙara ƙoƙarin faɗaɗa eh, yanzu misali kama a noma eh. amfanin gona na daraja mai manomi zai yi sai kara fadin gona amma mu abinda muke ji wurin kuma wajen santa ahmed um, batun faɗo darajar naira din nan da kuma kwatancin karfinta da su kudaden kasashen waje muka ji an ce laifin yana cikin babban bankin najeriya cbn kenan kun yarda da wannan ku da kuke gindin maganin a'a ban yarda laifi duka yana karkashin cbn ba to suwa kuma suke da laifi ba yawa cbn yana da wani laifi A ah, well CBN ban tsammani idan za a duba yaya ake kowane currency eh, kudin ƙasa yaya take samun ƙarfi yaya ƙarfinta ke raguwa ba za ka sa kila cbn din a ce idan dabara tunu wani abarta ta je ta nemo wanda darajar kanta ba ta yi ba sai wani dabara kuma babu wata dabara duk dabaran da za a yi in ba za ta nemo wa kanta daraja ba kamar yadda na faɗi da farko mm, mm. shi ya ƙara bayani ko ko menene economics da aka koya mana a secondary school ya faɗi cewa mm. duk wata kuɗi amin kuɗi ko daraja ta kowane commodity farashin kowane abin da za ka saya ya danganci demand ne da supply saya da sayarwa hmm. to idan mu mu in mu Najeriya yawancin duk abubuwan da muke bukata shigowa da su muke hmm. to dole ne wannan ya rauna na ƙarfi da darajar naira mu amma idan muna fitar da kaya mu da yawa waje muna exporting kaya waje to kaga mu menene eh, dala da za mu samu ko eh, kudaden kasan waje za su yi yawa to wannan zai ingantar da nairan mu ya karfafa ta ya bata daraja to yanzu ta ina zai yiwu yanzu a samu wannan tun da gashi yanzu a kano kawai gefen akwai hanyoyi da za a bi hanyoyi na farko kamar lokacin da su central bank suka zo mana lokacin da za mu wanke shi shugaban cbn da mukarrabansa a matsayin shugabanci na ba da hanyoyi guda uku hanyoyin guda uku da za yi wanda zai taimaka wa ba wai naira kaɗai ba ƙasar ma gaba ki ɗaya na farko shine a dakile a toshe ƙofofin da ake wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa idan aka toshe wannan ƙofofi na farko kenan na biyu akwai bangarori duk duniya da ka sani hmm. duk inda ka sani a duniya ba kasar da bata ba wa noma tallafi akwai shekarar da kasar isra'ila ta saye kwai ga baki ɗaya a kasuwa saboda an yi shi yayi yawa hmm. zai kare darajar shi gonata ta saye shi ta ɗauka ta zuba a teku aka zuba wa kifi ya ci wannan an yi ne domin a taimakawa manoman makiyaya masu kiwon kaji na isra'ila babu dalilin da gwamnati ba za ta saka kuɗi bangaren gona ba kuma bangaren gona musamman wani bangare da muka manta da shi wanda kuma shine sirrin noma extension service mm. services mm. wannan malaman gona da ka sani da majigi da ake yi na da mm. su baban baban waye ke wanda ake mana majigi a nuna auduga a nuna a kawo iri a gwada a maida to extension services su ne wato kamar gada tsakanin manoma da gwamnati sai an gyara wannan na uku sai mun rage ban ce kar a fita da kayan abinci kasashen makotan mu wannan ba haka nake nufi ba mm. amma abin da nake nufi a yi shi a cikin tsari ya zama gamman to gamman transaction ne gwamnatin Nijar muna buƙatar tan metric ton dubu biyar ko dubu goma na gero muna so gwamnatin najeriya ta kawo mana mm. amma ba kowa ya ɗauka a zo kasuwa a dora a mota a fita da shi ta daji ta kekuna ta wannan ba daidai ne ba ƙasar da za ta yi da wannan abu na ƙarshe eh. tallafi mafi sauƙi mm. ga manoma eh. musamman masu masu ah, noma wanda an san manyan manoma ne ah, tallafi na wajen kayan noma tallafi na wajen bashi in an tashi ba da bashi babu ƙasar da zaka je ka anshi bashi ka biya kashi takwas ko tara mu murna ma muke a ce an da wai single digit loan kasar singapore tun shekara ta 1974 kudin ruwa na rance bai taba haura kashi biyu bisa uku 2.3 akwai abubuwa biyu da suka rage game da tattalin arziki da zamu bari mu shiga harkar tsaro na farko shine eh, Najeriya ta zama katutun bashi kullun karin basussukan Najeriya in ka dubi basussukan da ita kasa take dauka da wanda ju'al misali jihohi yanzu bashin Lagos kaɗaya ya kai wajen biliyan 800 da wani abu da bakwai jihar ka ta jiga ta ce mafi kankancin cin bashi su kun cancanci ce yabo a kan eh, wannan su suke da bashi kamar eh, biliyan biliyan biliyan nasarawa ba nasarawa kuna da sun fi mu ayo jiga ah, kun fi ah, ah, kun fi su kun fi su bashi a sunan lowest sunan kasan ma bashi to me yake me yasa ake ta cin basu suka ana cewa Najeriya ita ce ta kowa arziki kuma ga dimbin mutane ga waɗannan albarkatu da Allah ya albarkatu me yasa kullun Najeriya take cikin bashi ne Ahmed ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne kuma a man eh, alhaji mustapha babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi america america ta fi kowa bashi a duniya amma abinda ake nufi nan ba bashin bane ba cin bashi bane laifi amma me ake yi da shi kudin yawa shine magana to me ake da kuɗin ne da ake ne idan cin bashi ba shi bane laifi eh. amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko ma an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa gwamnatin da ta shuɗe ƙarƙashin central bank na nigeria mm. godin emefele under an eh, anko borrowers mm. ba irin kuɗin da ba a fitar da shi ba yau kwamiti dina binciken da muke yawancin kuɗaɗen sun tafi hannun waɗansu ne daban ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba tar mai noma na can ƙasa in ba shi da gata ba wanda zai bashi kuɗin amma kuɗin ana cewa ne an ɗauko don su kuɗi zai shiga hannun mutane eh. daban wanda ba su ba ma noman suke yi ba za ka eh. ga a an ko borowas an je an ɗauki kuɗi an ba wani kila mai safa mai harkan mai hmm. ko an ba wa mai harkan wani abu wata sanata wadada zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin central bank hmm. yana cikin korafi da nayi da kuma kukan da nayi wanda na ce kar mu ɗauka dan akwai matsala a cikin misali idan gwadon emefil an ba shi kuɗi mm. ya fantsamar ya rabar wa mutane ba dalili bane wanda zamu ce zamu daina anko mm. burowas mm. sai mu duba menene matsalolin ta ina sai mu toshe wayannan kofofin har yau har gobe na, ina nan akan matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta ƙara mai da hankali wajen sa kuɗi harkar noma zan baka misali muna da manyan mutane wanda wa'yansu ma kudinsu suka dauka suka sa suka gina kamfanin shinkafa in billions of naira mm. ga sunan ko'ina ka duba a ƙasar nan amma yau saboda an buɗe boda an buɗe dama kuma uh, central bank tana ba da kuɗi wajen shigo da shinkafa mm, mm. wannan ya raunata mutum ya ɗauki kuɗi biliyan 25 ga sunan eh, su su eh, alhaji dahiru su isa gerawa ga sunan da yawa wannan mega milas ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa tirela 20-30 sun saka kuɗaɗensu ba kuɗin banki ba fa kuɗinsu suka ɗauka suka shigo da mashinan nan idan gwamnati ba ta tsaya ta tsaye da kafa ta wuri guda ba to za mu dinga samun wannan matsala zan baka misalin loan da ake yi eh. idan ka ɗauki kamar wa'annan kai samfulin wa'annan milas ɗin kamar mutum ɗari ma ka ba su bashi naira biliyan goma goma hmm. idan ka ba su naira biliyan goma kuma ka ce su noma hekta dubu goma kowace jiha inda wannan mil ɗin yake a ba su hekta dubu goma kowannensu zai iya kawo maka hekta zai iya kawo maka tan dubu ɗari na shinkafa samfira tan dubu ɗari ne shinkafa san fera <laughs> ina zuwa eh. ina zuwa alhaji aliyu tan dubu ɗari ne shinkafa san fera hmm. kuɗinta ya kai naira tiriliyan ɗaya ko ba komi ba da masu dako da masu murjeta da masu kai ta kasuwa wato a value chain din irin alherin da zai kai ga ƙasa yana da yawa so ni bashi ba ba laifi ne ba kamar yadda faɗa a ba da bashi amma a tabbatar waɗanda ya cancanta a ba bashi ake ba kuma a tabbatar an yi tsari yadda in an tashi baka bashin nan bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani wannan shi ne amma dukkan wani program sun nan yana da kyau na